shigowa zauren VOA. A wannan shiri na hudu za a ji Alhaji Kamilu Hussaini Muhammad da Alhaji Gado Fusiga na Fadama da Muhammad Nazir Sa'i inda za su yi nazari kan ayyukan 'yan jarida da batun take doka a Ghana. barin miƙa ku ga jagoran shirin Ridwan Muktar Abbas. Za mu duba matsayin da ƙasar Ghana baicin cewa ana mun fada cikin matsin tattalin arziki da makamantansu. Darajan ƙasar Ghana kuma ya yi ƙasa in ana zancen yadda ake ma'amala da 'yan jarida. 'Yan jarida ba gaira ba sabab suna aikin su salin alin a duke su. A ƙarƙashin wannan gwamnatin darajan wato ƙasar Ghana wurin kula da mutunci da darajan 'yan jarida ya yi ƙasa. ku ne masu mulki har yau ko kana so kai ka fara wannan abin nan ba sunana alhaji kamil hussaini muhammad nan jam'iyyar movement for revolutionary change na the movement for change magan da ka kawo gane yanayin kan da 'yan jarida ke cikin kunci na yanayin bayi da bayani da suke so na independent kansu wannan kowane gwamnati ya kamata a blame ta ba a blame one government so government da ka zo gana duka 'yan jarida sun yi abin gani sun yi abin a taɓa musu kuma an ce akwai libel law don ka kawo maganan wani da ba daidai ba mishi ya kai ka court ko ba haka ba ai lokacin ndc kuma mun gani a jubilee house sabafiya ya kama ɗan jarida ya kakkar kameranta ya bubbuge ta kowa ya gani ya zo duniya wannan lokacin ndc mai an ka yi ba ai komi ba haka mpp kuma ya zo dole wani kuma ya shiga wani yanayin da bai kamata ba bai dace ta wulakanta ɗan jarida sai muka lura salon mulkin ndc bai dace mana ba mun sauke shi don muna so a samu gyara sai gwamnati sabon da ka kawo ce shi kuma ya zo yake wannan abin nan ka ce ya dace shi sa muka ce da npp da ndc a yi watsi da su a kama movement for change mu za mu kawo sabon salo ina so in gwada maka kaman abin rawan dare gama gari ne ruwan dare gama gari da ndc da npp duka kowa na da laifi ga wannan matsayi to mu ne mun ka zo a wanke muke muna haske kamar watan sha biyar mu muka ce mu yanzu mun hito a zaɓe mu in mun zo an ga sakin yanayi. Nazir kaji batun 'yan jarida da yadda irin kisan da aka yi ma wasu har yanzu ba a neman musu haƙƙinsu ba me za ka ce akan wannan Alhaji Muhammad Nazir Sa'id, daraktan sadarwar jam'iyyar NDC a bangaren zango. Ina jin tun da aka kafa Fourth Republic, demokradiyya cikin Ghana na fudu, ba mu taba ganin a yi wadakanci, a yi zamba, a yi kisa, a yi ɓanna kamar yadda muka gani a gwamnatin Nanado da Bamiya. Ɓanna kan cewa take doka inda abin da doka ya nuna a take dokan a yi son zuciya shine bannan na farko ba ahmed suwale kawai shine wato ɗan jarida da yake ya fuskanci kisa ba in mun tuna a ofishin wato MPP don kansu ba so ɗaya ba ba so biyu ba a gama 'yan jarida a duke su a ƙwace kamarorinsu su komo su ba da haƙuri a koma yi kuma su sake yi a kanan ba so ɗaya ba ba so biyu ba akwai ɗan jarida ake kira manase azure wanda yake shi ma ya ƙoƙarta kwarai cikin bayyana cin hanci da rashawa da aka boye ya bar garin nan ya gudu a zamanin nana ado da bawumiya a gwamnatin mpp me yasa ya ce wai yana tsoron maransa saboda ya ga abin ya kai kusa da shi yanda ake masa ba a taba samun gwamnati wanda za a samu ɗan gwamnati yana cikin gwamnati kuma ɗan majalisa ne ya tashi tsayin daka wato ya fito ƙiri da buzu ya ce wai a yaƙi wani ɗan jarida ba sai a gwamnatin na na dongana bawo biya in ka duba kira da japan irin maganganun da yi kan wa'insu 'yan jarida yau da nake magana ga akwai wanda yake ya bunƙasa ɗan jarida wato anas armiyawo anas wato aikinsa ya bunƙasa duniya duk baki ɗaya ana ganin irin aikinsa ko shugaban ƙasanmu yau kamin ya samu sarauta sai da yin mutanen gane alkawari zai yi amfani da irin yanda anas ke aiki wurin cin hanci da rashawa yau shi anasin ya bar gari kaf gaba daya sai dai kaji ya je wani gari yana musu aiki saboda gwamnatin na na adunga da ya zo an matsa masa an matsa ma dukkan wanda yake zai kokarta ya yi wani wato aiki ta jarida ba kuma haka nan kawai ba gidan jaridu da kansu an kulle ba ɗaya ba ba biyu ba. a kai tsaye samu tso da mu yi zurfin bincike wannan ba shakka ciki shugabanmu His Excellency John Dramani Muhammad ya yi wannan alkawari. Kai tsaye za mu yi zurfin bincike. Saboda yau waɗanda ake zaton suna da hannu ciki dukkan suna cikin gwamnati. ya kuma za a yi a ce an musu bincike da an ajiye su gefe ne aka je ana bincike da yau mun gano asalin maganan da kuma yadda abin da ya kamata a yi za mu koma wurin gado fusiga kan wannan batun sunana alhagi gadon fusiga na fadama da farko sai da yake na hukosa yau ina jin ana batun wai ahmed swale dan jarida an kashe shi ya zama ma ndc headache suna magana kuma abokin nan mutuwansi ba wanda zai ke kaman ya ji dadin abun da ya hafi wani abu ne kaman accident ne yau ana cikin binkisen wanga ba wai magana ya yi eh algobe akwai waɗanda to yanzu shine nake zai wannan magana baban kwabna japan supreme court abun ga jaji ne baban kwabna japan mutum ne ya sa aka sa bindiga aka shi make tana supreme court tana da tana shayar da ɗanta an sa an halbe eh ka faɗi wannan magana yes eh to shi yasa wannan don shi soja ba hukunci wuri ubangiji ko nake babu ba ramawa bane su ba mutane ba spring ko a don su ba hukuncin waɗannan soja na ba waɗanda aka kace nike lissafi su in ya kai wurin hukunci an ke don saboda soja ne ubangiji bai hukunta su ko no no no you have to ubangiji bai hukunta su muna batun fit da rai ni fa imma ko soja ko revolution ko civilian batun fidda rai muke yi ko ba haka ba sai na ke in ya ke muka ke ga ubangiji wato za ke don saboda rollins ya zama soja bai hukuncin wannan kisan nan ah to a cire wanga kuma bar ma ubangiji amma abinda ni ke kewa ne his excellency na ina cikin kwararrun da suka demonstrate kan batun kowa ya samu inkinsu cikin kasan Ghana ga da wani dan jaridan da ake kiran kosi Prat. An yi wani demonstration batun waransu wai kuma duka. na tama kuna da labari ai kake um, don saboda kana kai jam'iyyar ndc yes siyasa abun da nike fadi ne abubuwan nan da kake ganin ga ana cikin fama a makance waɗanga abu amma wane ne ya kawo waɗanga kice-kice ndc sun fara tun soja har suka zo suka zo farin fulla suka zamna kan kujera wanga abu duka bai makanki ba alhaji muhammad nazir sa'id in an yi batun jajojin da aka kashe alkalai wani lokaci bai kamata mu manta ba an hassasa aka yi bincike aka samu amadaka wanda yake shine aka sama wannan laifi kuma aka hukunta shi kuma gwamnatin soja ne ma ba gwamnatin wato demokratiya ba an samu amerika wanda yake an kuma aka da aka bude reconciliation an sake bude wannan magana aka kawo komai kuma ya koma kan wannan amerika da aka yi hukunci saboda shi ba wanda zai kawo mana ya ce wai an kashe wani alkalai ba yi hukunci ba an yi hukunci an yi hukunci waɗanda ke tare da mu dama cikin minti biyar wanda ke da wani tambaya da dai ma kowane ɗaya su. Na gode kwarai kuwa sunana Ibrahim Usmanu Saman Dulgu. Ina neman tambaya Alhaji Gado Fusiga na Fadama yana batun Dumso muka duba kuma under NDC John Dramani Mahama administration na an increase megawatts mu kuma John Dramani Mahama ka duba cikin Ghana record shi ya bamu 1114 megawatts ga million light. to na do dan kwa ku fado da bawo miya suka zo ko one single megawatt ma ba su ba mu ba isa idan yau suna ce light mu yayi stable alhali muni da kai duka mun san kamar muna cikin dumso har wa yau me suka yi game da batun light oh. da wannan tambaya na Ibrahim Usman Saman Dulugu za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ci gaba Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan mukhtar Abbas da ya jagoranci shirin sai Fiona Wammayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya.